Wata majiyar tsaro ta shaida mana cewar dandazon 'yan bindiga daɗi sun taru a ƙauyen Madada da ke cikin yankin ƙaramar hukumar Maru a jihar Zamfara da nufin kai hari a wasu al'ummu da ke jihar Kebbi. Bayan da suka durfafi inda suke kai niyyar harin ne kuma sai suka samu labarin sojoji sun musu kwantan ɓauna a gaba kana sai suka juyo baya take kuma jiragen yakin sojin saman najeriya suka tunkare su inda suka jefa musu bama-bamai da kuma wasu kafafen labarai suka ce an halaka kimanin 'yan ta'adda guda ɗari akan haka na tuntuɓi mai magana da yawun sojojin saman najeriya air komodo edward gabquet abin da zan iya giya maka kan wannan harin shine an kashe su sosai sosai eh, an kashe su an kashe su wannan abin da zan giya maka harin da muka kai a kusa da zamfara kusa da border niger state ya eh, ka tambaya ka ji me ya faru a wurin eh, mu ba mu so mu fara faɗa an kashe ɗari an kashe goma a abin nan an yi nasara abin da za a giya makin kenan eh, kuma kaga wani abubuwa ana kiran shi classified information bai kamata mu zo muna ta cacin baki cewa an kashe ɗari an kashe abin kuma wasu daga cikin mutanen wannan yankin suka bayyana gamsuwa bisa irin ci gaba da ake samu a wannan yaƙi da ta'addanci wannan wani dan asalin yankin ne da bai san mu ambaci sunansa a jami'an tsaro ana suna iyaka ƙoƙarin su wurin tabbatar da kawo ƙarshen wannan matsala. Muna godiya ga sojoji, muna godiya da sauran jami'an tsaro da suke ƙoƙarin kawo wannan matsala ta kai ƙarshe a yankunanmu na arewa maso yamma kan wannan lamari da ya addabe mu kuma ya hana mu zama da ya hana mu noma ya hana mu zuwa wurin kasuwancin mu da kuma wasu al'amuran na yau da kullum. amma muna roƙon sojoji don Allah su ci gaba da wannan al'amuran da suke yi. Kakakin sojojin saman Najeriya, Air Commodore Edward Gabquet ya ce suna da kwarin gwiwa wannan nasara zai taimaka za a gaya maka dai cewa an yi nasara sosai kuma muna murna cewa wannan mutane ba su samu daman matsama mutane wannan wuraren ba mu abin da ke kawo mana daɗin rai kenan eh, abin da muke so mu yi kenan abin da su taxpayers din mu Nigerian suke hada kuɗi kenan a sustain air force din mu kenan kuma aikin mu shine cewa mu tabbatar cewa mu yi musu aikin da suka samu mu yi musu Eya Komodo Edward Gabquet mai magana da yawun sojojin saman Najeriya Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.